ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم waɗannan da aka ambata daga annabawa da zuriyarsu waɗanda suka bi hanyarsu to zuriya ce da sashenta daga sashe yake a wajen kaɗaita Allah da ayyuka na gari suna gadon karimci da kyawawan halaye daga junansu Allah yana jin maganganun bayansa kuma ya san ayyukansu don haka ya zaɓi wanda ya ga dama daga cikinsu ya fifita waɗanda ya ga dama daga cikinsu